ƙasar Najeriya ƙasa mai tarin albarka manya-manyan attajiran duniya malamai masu ilimi waɗanda suka fice a duniya kyawawan 'yan mata manya-manyan 'yan ƙwallon ƙafa waɗanda suka fice a harkar kimiyya da fasaha wannan shi ne inda alƙalaminmu zai fara kawo muku cikakken tarihin ƙasar Najeriya da jama'ar da ke cikinta tun daga zamanin jahiliya zuwa wannan ƙarni da muke ciki. Wannan shiri ne na musamman daga tashar YouTube na Widen TV Hausa tare da haɗin gwiwar tashar YouTube na Arewa Zone TV. Muna fata za ku yi subscribe yanzu a waɗannan channels baki ɗaya domin samun wannan shiri. a duk lokacin da muka ɗora. Wato, na daɗe ina so na yi tarihin Najeriya, amma Najeriya da ke ƙasa ce babbar ƙasa ce. Idan za ka yi tarihin Najeriya to aiki ne ja a gabanka. Sunana Yusufuddin A. Yusuf kuma ni haifaffan ɗan Najeriya ne ɗan ƙasar Najeriya. Tun bayan da na yi tarihin ƙasar Nijar, sai na ga akwai buƙatar na yi tarihin ƙasata ta Najeriya. A cikin wannan shiri zan yi ƙoƙari zan kawo muku cikakken tarihin najeriya kuma ƙasa ce wacce take da sassa daban-daban akwai arewacin najeriya akwai kudancin najeriya kowane ɓangare kuma yana da tarihi mai girma mai faɗi amma a cikin wannan shirin zan fi mai da hankali akan arewacin najeriya inda nan ne inda ya fi faɗin ƙasa da girma da jama'a a cikin najeriya da haka ku biyo ni a cikin wannan shiri domin ku ga tarihin ƙasar najeriya Najeriya ƙasa ce da ke gabar tekun Gini. Tana da alamomi da dama da kuma namun daji, wurare masu kariya irin su Cross River National Park da Yankari National Park. Ƙasar tana da magudanar ruwa da dazuzzuka daban-daban masu yawa. Ɗaya daga cikin wurare da aka fi sani sananne shine zuma rock wato dutse ne mai tsawon mita 725 a wajen babban birnin tarayyar kasar wato abuja wanda hoton ke kan kudin kasar tarihi ya nuna cewar najeriya da daddar ƙasa ce kuma tarihi ya nuna cewa ƙasar na nan tun a shekara ta 500 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam a wannan lokaci sana'ar ƙarfe ita ce sana'ar mutanen wannan zamani wato al'adar nok a turanci al'adar nok ta kasance wata al'umma ce da suka rayu tun a zamanin ƙarfe, kuma ayyukansu da kayayyakinsu waɗanda aka samu a yankin ana danganta shi da sunan mutanen ƙauyen ham da ke garin nok a arewacin Najeriya. Wanda a nan ne aka samu shahararrun sarrafe-sarrafen ayyukansu na farko a shekara ta dubu ɗaya da da da tara 1928. addinin musulunci ya shiga ƙasar hausa ne tun ƙarni na goma sha uku miladiya su kuma fulani sun mamaye ƙasar hausa ne a farkon ƙarni na goma sha tara miladiya wato shehu Usman dan fodiyo da ya jaddada musulunci a wannan ƙarni wato bayan daloli da dama da suka shuɗe a najeriya turawan mulkin mallaka sun zo wato sun mamaye ƙasar najeriya inda suka mamaye kudancin najeriya da arewacin najeriya waɗannan ɓangarori da sassa na najeriya ga baki ɗaya suka zamto a ƙarƙashin kulawar wato turawar mulkin mallaka na burtaniya wanda dalilin haka ne duka ga baki ɗaya da waɗannan ƙasashe duka kowanne daban-daban ne sassa daban-daban ne arewaci da kudancin najeriya kuma ko da arewacin najeriya ne ma akwai daular kasar hausa akwai kuma daular kanin borno in ka ji kudancin najeriya akwai daular benin akwai kuma masarautar lagos kuma akwai bangaren inyamurai don sassa daban-daban amma sai waɗannan turawa suka haɗa su waje ɗaya ta zama ƙasa guda ɗaya Najeriya ƙasa ce da ke yammacin Afirka. An ƙirƙiri wannan ƙasa ne da shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara 1914 daga turawan yamma na Burtaniya. Ƙasar ta kasance tana da sassa guda biyu, kudancin Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Wanda a wancan lokaci su ƙasa ce mai zaman kanta, ƙarƙashin turawan na Burtaniya. ƙarni na sha tara, Sir Frederick Lugard ya yi gamayyar su waje guda. A yau ƙasar Najeriya tana da yawan adadin jama'a da ya kai miliyan 211. Ƙasar ta yi iyaka da Nijar daga arewaci, Chadi daga arewaci maso gabas, Kamaru daga gabas, da benin daga yamma sai daga kudanci kuma tana gabar tekun gini na tekun atlantika sunan najeriya an samo shi ne daga kogin neja da ya ratsa kasar wannan sunan ya samo asali ne a ranar takwas ga watan janairu a shekara ta 1897 daga 'yar jaridar ingila wato flora shaw wanda daga baya ta auri lord lugard mai kula da mulkin mallaka na Burtaniya a Najeriya. Kuma Nijar da ke makwabta da ƙasar ita ma ta samo sunanta ne daga wannan kogi da ya ratsa ƙasar tata. Jamhuriyar Tarayyar Najeriya ta ƙunshi jihohi guda 36 tare da babban birnin tarayyar Abuja da ke tsakiyar ƙasar inda fadar shugaban ƙasar take a can. garuruwa mafi girma da yawan jama'a tare da karfin tattalin arziki su ne garin Legas da ke kudancin kasar da kuma garin kanan dabo da ke arewacin kasar kasar tana da manyan ƙabilu guda uku su ne hausa fulani da ke arewacin najeriya mai kaso 36 bisa ɗari na yawan jama'ar ƙasar yarabawa a yamma wanda ke da kason jama'a 15 bisa ɗari da kuma ibo da ke gabas wanda ke da yawan jama'a kaso 14 bisa ɗari da kuma sauran ƙananan yaruka daban-daban sama da 250 a ƙasar. kamar yadda shafin wikipedia ya nuna cewa yawan musulman kasar najeriya na da kaso 60 bisa ɗari na al'ummar kasar a inda addinin kirista ke da kaso 35 bisa ɗari sauran addinai kuma na da kaso 5 bisa ɗari na yawan al'ummar kasar Wataƙila yawan musulman ƙasar na da alaƙa ne bayan yawan musulman ƙasar da ke arewacin Najeriya a kudancin ƙasar kuma yarabawa kusan sama da rabin su ma musulmai ne. Najeriya da kuke gani ƙasa ce wacce take ta haɗu da ƙalubale daban-daban kuma wato an fara yin wato mulkin farar hula ne tun daga wato ainihin samun 'yancin Najeriya. inda daga wannan wato ana kiran shi first republic sai kuma sojoji suka zo suka karɓi wannan mulki saboda wasu matsaloli aka samu a ƙasar daga nan kuma sojoji suka dinga yin mulki aka zo aka samu second republic har zuwa third republic wato ƙasa ce waje ta sawo kanta wato cikin abubuwa da dama wato rikice-rikice da dama wato wanda hakan yana da alaka da wato abubuwa matsaloli da suka shafi kabilanci da addini da abubuwa dai da dama da harkar siyasa daga nan kuma wato tun daga uh, shuɗewar mulkin sani abacha wato wanda ya biye masa baya wato abdulsalami sai ya mika wato mulki ga farar hula wanda tun daga wannan lokaci har zuwa yau najeriya tana kan wato farar hula ne wanda wannan tsari da aka samu na wato mulkin farar hula daga wannan lokaci najeriya ta dan samu wasu canje-canje da ci gaba tun daga abin da ya shafi alakarta da wato kasashen waje da kuma ci gaba da aka samu musamman a bangaren wato kimiyya da fasaha wato harkar telecommunication technology kenan inda kusan zamu ce yanzu kusan kashi 60 na 'yan najeriya kowa yana amfani da intanet wanda wannan babban ci gaba ne wa najeriya najeriya ita ce ƙasa mafi yawan mutane a afirka kuma ƙasa ta bakwai mafi yawan mutane a duniya tattalin arzikinta shine mafi girma a afirka kuma na 26 mafi girma a duniya Najeriya galibi ana kiranta the giant of Africa wato gagara dau a Afirka saboda yawan jama'a da tattalin arzikinta. kuma bankin duniya yana ɗaukar ta a matsayin kasuwa mai tasowa a duniya sannan kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi yawan al'umma a duniya najeriya mamba ce ta kafuwar tarayyar afirka kuma mamba ce a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama waɗanda suka haɗa da majalisar ɗinkin duniya kungiyar kasashen ecowas da opec tare da kasancewa memba a kungiyar kasashen musulunci na duniya wato oic a nan ne muka zo wato inda za mu saka mu a wato tarihi na farko na najeriya inda a yanzu mun kawo muku tarihin najeriya da kuma ɓangarorin najeriya kamar da na faɗa muku shine najeriya tana da girma da haka yanzu za mu fara da wato tarihin kudancin najeriya muka duba kudancin najeriya sannan sai mu zo kuma arewacin najeriya ina fata kun ji daɗin wannan tarihi ni ne naku yusuf din a yusuf kuma kada kuma ta ku mana subscribe din youtube channel din mu gabaki daya kamar da na faɗa muku shirin na haɗin gwiwa ne akwai wato widen tv hausa da kuma arewa zone tv a subscribe waɗannan channels din sai mu haɗu kuma a wani shiri na gaba na tarihin najeriya Ku tare mu a shiri na gaba domin samun tarihin daular Benin wato Benin Kingdom tare da masarautar Yarabawa da ke Legas.